Barka da zuwa wannan tasha mai suna hali dubu domin kasancewa tare da wannan tasha kuwa janyo wayar ka kamar haka. Ka danna subscribe sannan ka danna ƙararrawa mun gode. Dali sai muka ɗan isa isa da bai kawai sai ne tunanin kawai ga da nan zan kwanta. Ba zan kwana can. To ita ce ta ce ba za kwana gidan ba? A ba ita ba ce. Ni ne dai kawai ne tunanin kawai gara in bar mata gidan saboda bana son abin da zai taɓa ga mu hankali to amma kana gan hakan ba wani problem a ba kuma ban ma sallah eh, ba ga ga buta can ni ma na jin kuna hakke nan zan kwabri ga kawai sai na ji gongon ni abu ma ya ban tsoro to ni ban ma taɓa tunanin kai ne so na ga yanzu muka rabu da kai